birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan hausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumayel muka sake shigowa wannan karo da shirin mu na hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji yunkurin hukumomi na dakile safarar bil'adama sai kuma shirin na ƙasa wanda ke hira da waɗanda Allah ya jarabta da waɗansu lalurori amma suke fice a rayuwa. Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridan kasar Ghana kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka raɗa wa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida. wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da ta afkawa doron ƙasa a amurka cikin shekaru hamsin guguwar michael ta kai bakin teku ne akan kimar wato matakin haɗari na biyar gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a wanda ya yi takarkatar karkatar da ruwan saman da ke kwarara bishiyoyi da wayoyin lantarki sun faɗi a faɗin garuruwan da ke yankin teku a florida rufin gine-gine da sun yaye manema labarai da ke wajen da ta afkawa sun ce sun ji karan transfoma na wutar lantarki suna ta bindiga an tabbatar da mutuwar mutum guda sanadiyar guguwar wani mutum da ya mutu bayan da bishiya ta faɗa kansa a garin talhasi ya zuwa yammacin jiya laraba guguwar michael tana tafiya da karfin gaske amma ta rage kuma ta koma mataki na uku lokacin da ta nufi jihar alabama da kudu maso yammacin jihar georgia jami'ai sun ce duk mutanen da ba su fice ba wato suke yankunan da hanyar da guguwar ta nafa su nemi mafaka wasu gungun 'yan majalisar dattawan amurka na matsawa shugaban amurka donald trump lamba domin ya binciki ɓacewar ɗan jaridar nan na saudiya wanda hakan ka iya haifar da sakawa jami'an saudi da abokan takunkumi a wata wasiƙa da suka aiki wa shugaba trump jiya laraba sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2016 suna mai kira da a ƙaddamar da bincike kan ɓacewar jamal kashogi mutumin da ya wato ba sake ganinsa ba tun lokacin da ya shiga ofishin jakadancin saudiya a istanbul makon da ya gabata dole ne shugaban ya amsa kiran sanatocin cikin kwanaki 120 da kudurinsa da kuma shawarar da ya yanke ta saka takunkumin fadar shugaban amurka ta white house ta ce wasu makarraban shugaba donald trump sun yi magana da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad salman game da bacewar Jamal Khashoggi wanda hukumomin ƙasar Turkiyya suka ce sun yi imanin an kashe shi jim kaɗan bayan da ya shiga harabar ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na Turkiyya. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. amurka tana tuhumar wani ɗan leƙen asiri ɗan ƙasar china da laifin yunkurin satar bayanan sirri na cinikayya daga wasu manyan kamfanonin jiragen sama da na hanyoyin sufurin sama jiya laraba ne ma'aikatar shari'a ta amurka ta sanar da cewa ta kama yanjun shu a belgium ranar ranar 1 ga watan afrilu ta kuma ɗauko shi zuwa nan amurka ranar talata ta ce shu na ɗaya daga cikin manyan mambobin ma'aikatar leƙen asirin china wadda mambobinta ke da izinin yin leƙen asiri a china da faɗin duniya a cewar tuhumar da ake masa shu ya haɗa kai da wasu ƙwararru da ke aiki a kamfanonin sufurin sama na amurka da ke aiki a ciki da wajen ƙasar inda za su ke zuwa cana da zumar koyarwa a wasu jami'u Cana ce ke ɗaukar nauyin tafiye-tafiyensu tana kuma biyan su ma'aikatar shari'ar amurka dai bata bayar da cikakken bayani ba kan yadda shu ya ƙoƙarin kai hannunsa kan bayanan sirri da kuma yadda aka kama shi ba. da yawan 'yan kasar sudan suna kokawa game da yadda gwamnatin sudan ɗin ta sake rage darajar kuɗin kasar ta ranar lahadi da kusan rabi yayin da tattalin arzikin kasar ke cikin halin kaka na kayi wato kawo ƙarshen da ɗanɗan takunkumin tattalin arzikin da amurka ta saka wa sudan a shekara ta 2017 bai haifar da fatan da ake na farfaɗo da tattalin arzikin kasar ba kuma sudan ta kasance cikin jerin sunayen ƙasashen da amurka ke ɗauka a matsayin masu tallafawa ta'addanci a duniya. bayan da gwamnatin kasar ta rage darajar kudin kasar daga 28 zuwa 47.5 kan kowace dala wasu mata da ke sayayya a wata kasuwar kayan gwari a babban birnin khartoum sun ce farashi ya karu kuma hauhawar farashin kayayyakin ya kai kashi 70 cikin 100 tun farkon wannan shekarar sabon firaministan sudan da aka nada motas musa ya faɗa wa 'yan majalisu ranar litinin cewa gwamnati ba za ta yi komai ba kan daidaituwar kuɗin ƙasar ba ya ce babu tabbacin abin da za a iya wa kuɗin sudan darajarsa ta daidaita da dala masana tattalin arziki a sudan na kyautar da zaton tattalin arzikin zai farfado bayan da amurka ta janye takunkumin tattalin arzikin na kusan shekaru ashirin a shekarar ta gabata amma yin hakan bai taimaka ba labaran duniya kenan kuka saurara To madalla bari mu bude taskar hotonin namu a jihar Jigawan Najeriya inda yaƙi da cutar polio ya samu koma baya bayan tabbatar da samun bullar cutar a jihar kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakiliyarmu Halima Abdullahi ta aiko mana. Ni gaskiya na ganta yarinyar don yar gidan kakara ce ma. Ɗaya daga cikin 'yan matan da ke aikin gudanar da rigakafin foliyo gida-gida kenan yayin da take tabbatar da cewar ta ga yarinyar da matsalar shanyewar kafa guda sanadiyar kwayar cutar ta foliyo ta afkamawa. Muhammad Umar shine jami'in da ke kula da masu gudanar da rigakafin foliyo gida-gida a mazaɓar Jabo da ke karamar hukumar kafin Hausa da ke jihar Jigawan inda aka samu ɓullar kwayar cutar. Sanarwar da aka yi nema ya kawo har aka samu labarin. Akwai wanda ake sanarwa local government level wato DSNO kenan mai kula da cututtuka masu yaduwa. Shi aka sanarwa ya zo ya ɗauki bahayan yarinyar aka je aka gwada har aka ce tana da wannan kwayar cutar ai. To ko ta yaya aka kuma samun billar wannan kwayar cuta ta folio a jihar Jigawa? Dr. Samba Shehu shi ne babban daraktan hukumar lafiya matakin farko na jihar. Ita wannan kwayar cuta da aka samu ma'aikata ma'aikatanmu ne masu bincike na yau da kullum suna ɗaukar samfuri daga cikin jama'a haka cikin kwata ne da kuma dai muhalli yanayi na muhalli ɗinmu da kuma ba hayan yara akai-akai. To a cikin wannan sai aka lura akwai irin wannan da ake kira kama a turance environmental virus ta polio ɗin amma a cikin muhalli aka samu to ita wannan kwaya kamar yadda wannan gangami ya nuna ba a ma yadda a samu a cikin wannan muhalli ɗin ba saboda wannan ta muhallin ma za ta iya samun yaro musamman wanda garko jikinsa bai yi karfi ba kuma ta illata shi to a jigawa mun samu bullar irin wannan ma'aikatanmu da suka ɗauka da aka je aka yi gwaji an samu irin wannan kwayar ita kamar yarinyar da aka ce an sami kwayar cutar a tattare da ita waɗanne matakai na gaggawa kuka ɗauka domin daƙilewa kar ma wasu su ci gaba da samu tunda abu ya riga ya faru an haɗa ta da ma'aikatan lafiya a babban asibiti kuma tunda kaman kafa ce ta ɗanyi nuna alamun sanyi to ana mata magunguna da kuma gashi sannan kuma mutanenmu ma'aikatanmu wanda suke ƙananan hukumomi mun umarce su da su ci gaba da faɗakar da jama'a musamman yanzu da jigawa akwai iftila'i na ambaliyar ruwa mutane su hattara saboda idan yanayi ya gurɓace ba haya ya shiga ruwa to za a iya samun matsala tun da ga yara suna yawo ko ina za su iya ɗaukar irin wannan kwayar cuta. To ko hukumar lafiya ta Najeriya na da masaniya game da bullar kwayar cutar ta foliyo a jihar Jigawa? A kwarai da gaske muna da masaniya muna kaman al'amurar ɗaukar alƙaluma na nau'in cututtuka da ke yaduwa na foliyo ɗin wato environment environmental surveillance su wannan suka tabbatar mana da cewa akwai wannan cuta ba ma a nan jihar jigawa ba wato abin ya fara a jihar jigawa ya yaɗu ya tafi suka tsina daga katsina ya tafi sokoto daga sokoto yanzu ya nausa ta dawo ta tafi maiduguri wato environmental vaccine drive kenan na ita wannan nau'in cuta ta polio da take cikin muhalli abin da ke kawo ta gurbatan muhalli shi ke kawo ta saboda harka ta kwatami daga sauran kazanta da suke abin a cikin to shine aka ɗauki samfuri na wasu kwatamai da wasu kududdufai a kafin hausa ɗin da su haɗeja da su kaugama da shauran wurare aka gano cewa wannan cutar akwai ta a cikin wannan wato ainihin kwatamai da ruwa da ke gudana a wannan wurare. Dr. Usman Sa'idu kenan babban manaja mai kula da cututtuka masu yaduwa a hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. haka yake to a gaida halimatu kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji lafiya uban girma kai nake lafiya kai nake wani bege ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabbi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafin roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege karshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe banguri in sara bar arzikin halittu Hau dabara mai karfi janjabin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, ɗan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne dai sai da kai na yantu. kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki du cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gizansa dau kai ne bai gamo da tsaki shi ya bai wa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki rarraba ka mai kowa na ka nema aiki To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogo ma'anan DC ke cewa karfe 3 da minti 14 na asuba ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowace ranar Alhamis daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na hantsi. wato karfe 8 agogon Najeriya da Nijar. Ni ne Sulaimu Muni Barma. Shirin na kasa ba kasawa ba a yau ya sabka a garin Maradi inda muka zanta da Alhaji Laminu Gwanda dan jarida mai zaman kansa wanda Allah ya jarabce shi da nakaso a kafafunsa amma kuma wannan bai katse masa hanzari a harkokin yau da kullum ba domin yana ɗaya daga cikin sanannun 'yan jarida masu zaman kansu a Maradi. Alhaji Laminu ya fara ne da yi mana bayani akan yadda wannan al'amari ya same shi da kuma yadda mu'amalarsa take da jama'a. To, alhamdulillahi wanda tun da dama ita wannan ah, na ƙasa da na samu ah, tun yarinta na same ta sanadiyar cutar polio ko cutar shan inna ah, wannan bai zama kalubale ko ta babbar matsala tsakanina da jama'a abokaina ba waɗanda muka taso tun yarinta domin dama Ah, duk wasu abubuwa da aka sani na wasar yarinta tare da sunayi mun ɗauki juna ɗaya babu wani bambanci wasanni duka da sauran abubuwa tun daga wasannin ƙwallon kafa ne da sauran abubuwa duk tare da abokanai na nake yi wanda kuma har zuwa yanzu nake tare da su har zuwa girma da dai sauransu saboda haka a bangaren jama'a mu'amala ta da jama'a babu wani abu suna maganin kamar wani babban jarumtaka ce gare ni da sauransu in aka yi la'akari da abin da ya shafi yanayin na ƙasa ta amma kuma gashi ina aikin jarida fiye da shekaru goma a ciki suna jinjina ma kokari na suna kuma ganin ba ƙaramar ma baiwa ce a gare ni ba ya yi la'akari da sauran takwarori na waɗanda ko dai su ƙare a yawon barace-barace ko kuma wani abu makamancin wannan wanda aiki na jarida kamar da aka sani aiki ne na ɗawainiya jenan jenan ɗauko rahoto na iya hira nan haɗa muhawara jagoranci shiri da dai sauransu kamar yadda ka sani saboda haka gaskiya mu'amala ta da mutanen gari tana matukar da kyau sosai suna ganin wani bakon abu ne a ga gurgu eh, na ƙasa yana aikin jarida kuma ya kware wanda kusan ma babu bambanci da shi da wasu masu kafar ya mafi wasu da dama daga ciki za a iya cewa kamar da suke nuna gamsuwarsu a aikin nawa kaga kenan a mu'amala ta da bangaren jama'a gaskiya alhamdulillahi ba ni da wata matsala a ina mu'amala da su sai dai dama idan aka ce na ƙasa ko ta waya wani wani abu ne wanda dole mai shi ta wani fannin zai ga na ƙasar ta bayyana ta wani fannin amma dai a bangaren mu'amala gaskiya ba da wata matsala da kowa a garin nan na yi fice gwargwado ina da masoya kuma muna ji da juna ni da su shin alhaji ya kuma wannan mu'amala take da abokan aiki 'yan jarida abin da ya shafi mu'amala ta da abokan aiki wannan ma kusan haka yake gaskiya domin ta lokacin da na zo nake bukatar aikin ban samu wata matsala ba an jarraba a ga inda iya ne da sauransu a gwargwado kuma na bayar da abin da ake so har zuwa yanzu da nake yin aikin da haka yana godiya ga su ko kuma in ce shi wanda ya dauke ni aikin a tun a wancan lokaci a bangaren abin da shafi mu'amala ta da abokan aiki gaskiya ko kaɗan babu wata matsala hasali ma wasu daga cikin waɗanda nake aikin tare da su na iya cewa sanadiyar aikin na wani har su ma suka zo suke yin aikin akwai waɗanda ko shaka babu na zama kamar madubi a gare su suna kallon yanayin aiki na abin yana birge su har suka yi sha'awar aikin kaga kenan wannan wani abu ne da za a ce abokan aiki gaskiya alhamdulillahi muna gane mu juna duk wani abu da za a yi bangaren aiki eh, baya shafar na ƙasa ta duk wani abu da ya shafi gabatar da aiki kai tsaye idan ni ya kamata in yi ah, zan yi haka kuma yan abokan aiki na suke ganin ni ya kamata in yi ko da ba umarni daga bangaren shugaba ba a ma'aikatar mu to kai tsaye sukan ah, ba ni damar in yi saboda haka babu wani abu eh, tsakanin da abokan aiki muna shawartar juna muna amfanuwa da juna muna kuma a ainihin karuwa da juna ga baki ɗaya domin samar da kyakkyawan sakamako na aikin mu na watsa labarai da dai sauransu ina maganar iyali akwai su to alhamdulillahi a bangaren iyali dai ina da mata ɗaya jamila wadda na aura tun a ranar 28 ga watan nuwamban shekarar 2004 wato tsawon shekaru goma sha uku kusan sha hudu yanzu muna da 'ya'ya hudu zuwa yanzu ko in ce shida biyu sun rasu rayayyen akwai ahmad da munzir da hunaida da kuma juhaim wannan shine abin da zan iya cewa bangaren iyali kenan waɗanne irin kalubale ne kake fuskanta wajen gudanar da aiki a ɗauka daga zuwa neman labarai kawo tacewa da haɗawa kafin a kai ga bada su ga masu saurare shi kalubale a fannin na ƙasa abu ne wanda ba za a rasa ba tunda idan aka ce na ƙasa wato tawaya a dole za a ga cewa rayuwa ta tauye ta wani fannin amma dai a bangaren aiki na gaskiya kamar yadda na ce maka kusan ba ni da wani kalubale dama kalubalen bai wuce a ce ko zirga-zirga je nan je can ba to kaga yanzu akwai wadatar ababen hawa ni kaina ina da sannan ga na wajen aiki ga kuma dai saukin zirga-zirga yawwa sai in kamar idan ta kama za a tafi cikin wani kungurumin daji ne ko wani abu to wannan ne dai zan iya fuskantar kalubale idan aka ce a ƙasa za a yi tafiya amma idan dai shafi zirga-zirga ta ta cikin gari haka da sauransu ko ina ina zuwa kaga dai wajen aiki na ma bene ne sai an hau sama bene ne gidan rediyon da nake aiki amma yau da gobe da gobe eh, kusan bai zama kalubale a gare ni ba tunda na saba a yini zan hau in sauko in hau in sauko akalla sau biyar kaga eh, an saba ya zama jiki ah, wanda na san idan da a ce wasu kasashen da aka ci gaba eh, zai zama sai an mun wata hanya ta dabara yadda zan rika hawa wato lift ko kuma asansar to amma dai ah, duk da haka ni saboda na saba ban gani haka a matsayin wani kalubale ah, ina gudanar da aiki na yanda ya kamata kuma ka san aiki na jarida magana ce ta ilimi magana ce ta harshe da kwakwalwa eh, bai shafi yawancin ayyukan kafafu ko gangar jiki haka sosai ba idan mu koma akan maganar zamantakewar nakasassu da sauran jama'a musamman da matsayi ko kuma mizanin kulawar da hukumomi ke ba nakasassu a nan nijar me zaka ce to game da abin da ya shafi matsayin nakasassu a fuskar hukuma a nan nijar to gaskiya al'amarin ta fannoni daban-daban ne gaskiya babban abin da da yake faruwa gaskiya dole a lura cewa ko shakka babu ana samun ainihin wato wariya a tsakanin wato al'umma masu na ƙasa da kuma waɗanda ba su da na ƙasa wannan kuwa ina ganin eh, ƙila bai rasa nasaba da ƙarancin ko in ce yadda aka rinjayi kasassun domin kaga ƙidayar da aka yi ta baya bayan nan dai ta nuna Ah, na kasasu a nijar gabaki daya eh, ba su wuce ya kashi ya hudu da digo ɗaya cikin ɗari ba ga baki da ake da su ah, wanda kuma an nuna cewa ah, kuma kashi sattin cikin ɗari na irin waɗannan eh, wato na adadi kaga wato dukkanin su kimanin eh, 'yan ƙasa da shekara 20 ne haka da 'yan ƙasa da shekara 30 wanda suka kai wajen kashi 70 cikin 100 na waɗannan matasa kaga kenan wato akwai matasa sosai wanda yawanci ah, cutar shan ce ke yin ah, sanadin ah, na kasar su wato polio duk a wancan lokaci ka zuwa yanzu to masu mu nan za mu dakata da wannan shiri na na kasa ba kasawa ba sai a makon gobe idan allah ya so za ku ji ci gaban tantaunawar mu da alhaji laminu gwanda dan jarida mai zaman kansa a madadin sa da sauran abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ni suleiman muni barma ke ce da ku muni lafiya To a gaida Malam Sule da bakon nasa yanzu kuma ga Redwan Abbas da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridan ƙasar Ghana a wannan mako. mu so masharhin jaridun na yau ne da jaridan The Chronicle. Babban labarin ta shafin farko ta ruwaito cewar malaman karantarwa na manyan makarantu sakandare har yanzu suna lalata da 'yan mata. Hukumar ma'aikatar ilimi ta ƙasa kenan ta kore malaman guda biyu na ainihin makarantar nan na St. Louis and the Kumasi Girls. Har yau dai a jaridar The Chronicle an kame 'yan Najeriya goma sha biyu waɗanda ake zaton 'yan fashi da makami ne jaridar da insight matsalolin bankuna wani ƙwararren masani na tattalin arziki ya ayyana cewar karin bankuna za su rushe jaridar abc news kundayen ayyukan gatfan 334 an rasa gano su ya bayyana cewar gidauniyar nan ta wato ghana education trust fund get a takaice ta kasa gano kundayen ayyuka kimanin 350 da aka gudanar karkashin mulkin tsohon shugaba muhammad insight gwamnati za ta bari kudin lantarki ya yi sauki mataimakin shugaban kasa ne ya faɗi haka jaridar ghanaian times ministar uh, tsabuta ta ayyanar da yaƙi baki ɗayan ƙasar a kan yin bayan gari a filin Allah. Har yau da a wannan jarida ta Ghanaian Times gwamnati ta bayar da damar samar da ayyuka dubu ɗari da arba'in da biyar. Mataimakin shugaban ƙasa ya buɗa baje koli na makamashin nan da ake sabuntawa karo na hudu. Har yau dai a jaridar ta Ghanaian Times a jakunnin 'yan baranda saboda ayyukansu sun haramta. Ko jo upon nkurmani ya yi kira ga 'yan sanda mun duba jaridar daily guide ko labarin ta shine gwamnati ta samar da ayyuka dubu ɗari da arba'in da biyar in mun waiwaya ga jaridar daily graphic ko bacce babban labarin ta shine kasar ghana na hasaran kundaye na tarihin jama'a jaridar ta ce kasar ghana na cikin hatsarin yin hasaran kundaye na tarihi da ke ainihin gidaje na adana ababen tarihi da kuma sauran wurare na adanin irin waɗannan kaya a cikin ƙasar saboda munin hali da waɗannan wuraren adanin kaya suke a ciki. mu jami'a ta ƙasa na da muhimmanci a cikin muhimman ababa. Shugaban ƙasa ne ya faɗi haka jaridar ta ce, Shugaban na Ado Danko Akufa Ado ya ɗare bisa kare ra'ayin gina mu jami'a ta ƙasa ya ce jami'an cathedral yana daga cikin muhimman ababa masu muhimmanci tunda ko kasar ba za ta iya samo isasshen kuɗi na yin baki ɗayan komai ba tilas a dai su ma wannan aiki yana ansa tambayoyi ne daga 'yan jarida da suka yi masa ridwanullah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuka aiko mana ta waya tarho. Assalamu alaikum biyoyi. Allah ya taimaka mana amin daga Musa Ubali sarkin guragun dingin a jigar Najeriya. Bayan haka kwanakin baya kafin a fara zaben fita gari wani mutum a zagarawa yake cewa zoro nasu ya zama zero. Saboda gaskiya ne don mu ma nan muna da zira amma muna musu nasiha cewar dan Allah suna da aya na wa mafi Allah ya yi lahu da sauransu. Domin ko aya ba ta taba karya ba mun ba za ta gaya ba. Saboda haka mu dai muna rawar Allah zauna lafiya Najeriya kuma Allah ya bamu shugabanni masu adalci wanda za su kula da jama'a har ma na kasar su. Assalamu alaikum ta Hausa na muryar Amurka. Suna na magaji suka ku zai da garki lokal gama jiga site. Ku ba mu dama don Allah in kira ga dan majalisar mu na wakilai Muhammad Fagen Gaho. Dan Allah taimake mu da dan majalisar mu mai wakiltar karamar hukumar garki a majalisar dokokin jihar Jigawa. dan Allah ku taimake mu ku gina mana masallaci asibitin yan magani a cikin garin Daidawa da ke karamar hukumar garki. Asibiti muke bukata ko mun kankanta ya ku taimake mu saboda girman zakan Allah saboda zaben da muka yi suna na mazaji suka ba zai da. Assalamu alaikum suna na Yahaya Aliyu Mansuri daga alkaliyar lokacin gwamnatin jihar Bauchi ina yin fatan alkai ma duk wani shugaban da yake burin son zaman lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America suna na Kallami Joja Kadara jihar Niger Nigeria ina son yin kira ga mutane APC a halin gaskiya yanda suka ɗauka shugaban kasa zai duk wani matakan da zai zai loka ya ɗauka ko riga kun sakin ana rigingimu a jihar zamfara ba ku ce komai ba sai yanda a sati guda ana ta rigingimu ba abin da kuka iya yi ba ku yi sulhu ba har yanzu ne an ga abubuwa sun riga sun lalace sannan kuna cewa shugaban kasa shi zai yi gyara shi kaɗai ne in ku gyara a APC ko ba ku da halaye na kirki wanda za kawo cin gaba a kasa sai mutum guda to gaya maku wallahi kuna yaudara kanku ne kawai wallahi mun talakawa mun gano ku Allah shirye ku mun ne kallon mu je da kadara jihar Najeriya. Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice jiya laraba mahaukaciyar guguwar nan da aka dawa suna Michael ta afka wani yankin jihar Florida wadda ke zama guguwa mafi karfi a tarihi da ta afkawa doron ƙasa Amurka cikin shekaru hamsin. Guguwar Michael ta kai bakin teku ne akan kimar matakin haɗari na biyar gudun iskar guguwar ya kai kilomita 249 cikin sa'a wanda ta karkatar da ruwan saman da ke ta kwarara. wasu gungun 'yan majalisar dattawan amurka na matsawa shugaba amurka donald trump lamba domin ya bincike bacewa dan jaridan nan na saudiya wanda hakan ka iya haifar da saka jami'an saudi da abokansu takunkumi a wata wasiƙa da suka aiki wa shugaba trump jiya laraba sanatocin sun ambaci wata doka ta shekarar 2016 suna mai kira da kaddamar da bincike akan bacewar jamal khashoggi mutumin da ba a sake sa ba tun lokacin da ya shigo ofishin jakadancin saudiya a istanbul a makon da ya gabata to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki hada duniya amurka na mahmud Lalo. Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hama da kari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa har yanzu kuna iya muhawara da kuma bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya na gabatar da shirye-shiryen da kuma solomon abo da ya haɗa shiri da ba da umarni har kuma da injiniyan mu na Daryl Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.